faɗi da girman da Nijar take da shi tare da makwabtaka da wasu ƙasashe da yawancin su ke fama da fatara ko talauci ya sanya Nijar ta kasance ƙasar da tafi kowace ƙasa a Afirka ta yamma karɓar baƙin haure da ke da niyyar tsallakawa zuwa wasu ƙasashe na Turai irin su Faransa, Italiya da ma ƙasar Hispaniya. Dalilin haka ne yasa hukumar shige da fice ta ƙasashen sai dai yawo haɗin gwiwa da jamhuriyar Nijar da ma ƙasar Hispaniya ke shirin girka wani tsari da zai kawo ƙarshen matsalar yawan baƙin haure da ke ratso wa jamhuriyar Nijar din da niyyar tsallakawa zuwa kasashen Turai, hakan da ma 'yan Nijar din da ke da niyyar zuwa kasashen na Turai ba da ka'ida ba. Malam Tsalha Amani jami'i ne a hukumar ta sai da yawo, kana yana ɗaya daga cikin waɗanda za su jagoranci wannan tsari. kasan Nijar ƙasa ce wadda tana karɓar bakin haure, waɗanda ke zawa dindindin su zana cikin ƙasarmu, kuma akwai waɗanda ke hucewa zuwa Libi zuwa ƙasar Europe suna bi ta nan wurin. kuma in sun dawo na suke na bi kenan na uku shine kuma mu ma muna da namu mutane bakin haure wanda ke taya kasashen waje to kaga mu kenan matsala uku muka kumsa bisa ga wannan proje namu waɗanda ke tahiya da waɗanda muke karɓa da waɗanda suke bi ta ƙasar mu su huce. Tsawon watanni goma sha takwas wannan tsari zai horar da ɗimbin jami'an tsaro da ke iyakokin Nijar da sauran wasu ƙasashe tare da samar da wadatattun kayayyakin aiki ga su jami'an tsaron inda kuɗaɗen da wannan aiki zai laƙume za su haura kuɗaɗe kimanin sefa miliyon ɗari da arba'in da shida da jikka ɗari bakwai da saba'in domin magance wannan matsala ta bakin haure. Ƙasar Spaniya da sai da yawo sun tallafa da sama da kashi tasa'in cikin cikin ɗari na waɗannan kuɗaɗe. Malama Sulayata Pointes ita ce jikadiyar ƙasar Spaniya a jamhuriyar Nijar. Le contexte de la migration est lié au contexte de la, du développement. Ta ce matsalar bakin haure na da nasaba ne da batun bunƙasar ƙasashe saboda hakan tallafawa ƙasashen sai da yawo na da muhimmanci musamman ma idan aka yi la'akari da halin rashin tsaro da waɗannan ƙasashe suke ciki da ma wasu ƙasashen da ke kudancin Sahara saboda hakan yana da muhimmanci a saka hannu ɗaya domin yaƙi tare saboda da har kullum matsalar tsaro na iya haddasa matsalar bakin haure. A shekarun 2010 ne kasar Spaniya ta girka wani asusun da zai tallafa wa kasashen sai dai yawo rage yawan bakin hauren kasashen da ke tsallakawa ta Nijar zuwa kasashen Turai musamman ma kasar ta Spaniya inda Nijar a shekarun biyu aka zartar da ire-iren waɗannan fasahohi har kashi biyu.